yan uwa ina mana barka da wannan lokaci sannan ina fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu baki ɗaya ya karbi dukkan ibadunmu sannan ya sanya mu a cikin bayansa waɗanda ba za su aikata wani aiki ba face sai sun san hukuncin Allah akan wannan aiki ne insha Allah ta'ala a yau za mu yi magana ne akan wasu mas'aloli guda hudu waɗanda mas'aloli ne da ana iya yin karo da su a koma wani lokaci la'alla mutum ba zai rasa wadda yake zai iya yin karo da shi a nan gaba ba ko kuma mala Allah ya taɓa yin karo da shi akwai buƙatar ya san menene hukuncin wannan matsala ɗin Matsalar da za mu yi magana a kanta ta farko ita ce kamar yadda muka sani akwai yanayi da yake bijiro wa mutane akwai wani yanayi na rashin lafiya ne wani kuma ba rashin lafiya ba ne haka ɗabi'ansa yake za ka ga eh, jini na yawan zubo masa ta hanci wadda muke cewa haɓu to shi menene hukuncin wanda shi ne tambayar mu anan menene hukuncin wanda yana cikin sallah sai haɓo ya zo masa gashi mutum yana cikin sallah ya kabbara ya yi raka a ɗaya ko biyu ko uku a azahar misali ko a magariba yana na biyu ko ma yana na ukun sai ya zama jini ya fara zubo masa ta hanci ya zai yi to wannan abun da ya hau kansa na farko shine inda jinin ya zubo kafin ya ankara cewa jini yana zuba ta hancinsa la'alla har ma ya babbata masa kayan jikinsa to wannan abun da ya hau kansa shine ya dakatar da sallah zai tsaya da wannan sallah din nasa sai ya zama da cewa bayan ya tsaye da sallan tunda ba sallah ta riga ta lalace tunda jini ya fito ya bata masa jiki dan haka abun da ya hau shine zai tsaya da wannan sallah din sannan kuma sai ya san yadda zai yi iya kokarin sa ya tsaye da jinin in zai yi ya tsaye da shi yayi iya kokarin sa ya tsaye da wannan jini din to yayin da jini ya tsaya din sai ya wanke tufafinsa eh, jinin da ya zo ba ya bata masa jiki kenan ya wanke sannan bayan ya wanke sai ya dawo ya ci gaba da sallansa ya sake sabon sallah kenan ba wai ya ci gaba ya dora daga inda ya tsaya nake nufi ba a zai sake sabon sallah ne wannan wanda ya a baya ta lalace don haka dole zai sake sabon sallah wannan na farko kenan in ya yiwu jinin ya tsaya to da za mu kaddara kuma bayan ya tsaye da sallan sai zama na cewa jinin ya ki tsayuwa to wannan dole zai jira ya yi haƙuri har zuwa ƙarshen lokacin sallah ɗin in a azahar ne misali har zuwa ƙarshen lokacin azahar wadda saura kaɗan ya rage lokacin sallan ya fita wadda inda zai ƙara jinkiri da lokacin sallan zai iya fita zai iya wucewa ya zama na cewa sallansa ya zama a wajen lokaci wannan kuma bai halatta ba to da haka da mutum zai yi a wannan muhalli ɗin shine in ya zama na cewa ƙarshen lokacin sallan ya zo zai jira sai ƙarshen lokacin sallan ya zo ya zama na cewa saura misali minti sha biyar ashirin kafin lokacin sallan ya fita to a wannan lokacin ne sai ya tashi ya je ya nemi auduga ko kuma ya yagi tsumma mai tsafta sai ya je ya sa a hancinsa ya toshe jinin wannan muna kaddara cewa jinin ya ki tsayuwa kenan ya yi iyayensa jinin ya ki tsayawa to kuma ba zai yiwu yana sallah jini na zuba a jikinsa ba saboda kamar yadda muka sani jini na jasa ne don haka yanzu dole zai nemi wani abu ya toshe hancinsa ta yadda zai zama na cewa ko da jinin ya gangaro sai dai ya tsaya akan wannan auduga ko akan wannan tsumma din ba zai zama ya bata masa tufafinsa ba bare ya zama ya lalata masa sallah don haka wannan shine abin da zai to a wannan lokaci ɗin sai ya canza kaya in yana daga wani kayan in kuma bayi da shi to sai ya tsaftace ya wanke wannan ɗin ya tsarkake shi sai ya zo kuma ya karisa sallansa a haka jinin na zuba amma dai ya zama da cewa baya fitowa wannan ita ce mas'ala ta farko a dunkule a takaice wannan mas'alan wadda yake sallah haɓo ya zo masa sallansa ta lalace sannan me ya hau kansa shine ya tsaye da jinin in zai tsaya sai ya kare ya ci gaba ya zo ya sake sabon sallah in kuma jinin ya ki tsayuwa fa sai ya jira a ƙarshen lokacin sallah din ta yadda zai zama wannan jiran ba wai zai jira bane saboda wani dalili a'a la'alla jinin ya tsaya in ya zama har lokacin sallan ya kusa fita jinin bai tsaya ba to wannan kuma ya tabbatar cewa jinin ba zai tsaya ba kenan har lokacin sallah ya fita to sai ya zo kuma ya toshe da auduga ko da tsumma sai ya zama ya zo ya sako ya zo ya sako sallah sabo wannan shine mas'ala ta farko sannan mas'ala ta biyu shine akwai yan mu yan kasuwa waɗanda suna mu'amala da eh, ɗan kunnaye na mata ko kuma sarƙa na mata da na maza to sannan kuma kamar yadda muka sani shine ana yi musu design wadda suna zuwa da style daban-daban kamar yadda muka sani to sai dai kuma wani lokaci zaka ga dan kunna din ko kuma sarka a tattare da shi akwai akwai sura ko kuma in ce akwai style ko kuma akwai design din cross wadda shine salib wadda arna suke sawa a wuya zaka ga kamar plus ne amma kuma ƙasa ya fi tsawo saman gajere ne wanda cross kenan To wannan inda sarƙa yana tare da wannan tambarin na arna na cross na kristoci da suke sawa a wuya ko a dan ko a kunne ko a wani wurinsu ko a gidajensu to inda yana ɗauke da wannan cross din na farko shine hukunci na farko shine haramun ne mutum ya sanya dan kunne ko mace kenan haramun ne ta sanya ɗan kunne wanda yake da ɗauke da alaman cross a jiki sannan na biyu eh, mata da maza duka ana sa sarka zaka iya ganin namiji da sarka ko da musulmi ne musulmai ma suna sawa to haramun ne shi ma namiji ne ko mace ne ya sa wannan sarka da ke dauke da cross wannan kenan sannan baya ga haka mai sayarwa fa haramun ne sai da wannan sarka din mai dauke da alaman cross shi ma wannan haramun ne kaga haramun ne sawa haramun ne sayarwa cross din da ɗan kunne ko ma wani abu ne inda yana ɗauke da wani abu da yake tambari ne na wani addini ba musulunci ba wannan haramun ne mutlakan mutum ya zama na cewa yana amfani da shi wannan mas'ala ta biyu kenan sannan mas'alan da za mu yi magana a kanta ta uku ita ce mas'alan ɗaukan kayan wani amma ba ta hanyar sata ba mutum ya ɗauki kayan wani ta hanyar ishtibahi kuskure misali za mu ga cewa eh, mutane musamman a ƙasanmu najeriya akwai wuraren da ake kasuwanci misali in mun ɗauki kasuwan buhuna zaka ga cewa wani lokaci akwai mutum zai iya samun zai sayi buhu ya ajiye sannan wani ma zai zo ya sayi buhu ya ajiye kowa da buhunan buhunansa a wurin ni kai ka sayi buhun masara wannan ya sayi buhun masara duk wuri ɗaya kuka saya kuma la'alla ma a wurin mutum ɗaya duk masaran iri ɗaya to sannan abun da zai faru shine yayin da ka zo ɗaukan naka misali sai ya zama ka ɗauki wanda ba naka ba sai ka tafi da shi ka zo ɗaukan ka ɗauka naka ne ba wai da gangan ka ɗauka ka kaga inda gangan ka ɗauka ya zama sata kenan ba wai ya zama kuskure ba a'a ya zama sata to idan ya zama na cewa bisa kuskure ne ka ɗauki kayan wani da tsammanin cewa naka ne to wannan sai ya zama ka tafi da shi gida sai daga baya sai kake gane cewa fa wannan ba naka bane wannan na bada misali ne da buhu ko ma wani irin abu ne in dai ka ɗauki kayan wani wadda ba naka bane da tsammanin cewa naka ne sai daga baya ka gane cewa ba naka ba ne, to abin da ya hukunka na farko shine ka yi iya kokarin ka ka nemi mai kayan ka isar masa da kayansa ka ba shi hakuri jayyid dole ne ka mayar wa mai kaya kayansa inda hanyar da zaka iya riskan shi mai kaya ɗin kenan sannan kuma inda za mu kaddara misali ka bi duk hanyar da zaka iya bi baka samu mai kayan ba baka san yadda za ka yi ka same shi ba ka yi cikiya ba a san shi ba ba a san inda za a same shi ba sannan kuma baka tunanin akwai zai zo ya same ka la'alla tun da in kun saya tare ne la'alla ya ganka ya san ka baka tsammanin cewa zai zo inda kake ya tambaye ka kayansa kenan a takaice a natija shine an rasa mai kayan to a wannan muhalli din yaya mutum zai yi abinda malaman fiqh suka ba da hukunci anan shine mutum wadda wannan abu ya faru da shi shine zai hukunta wannan kayan a matsayin majhulul malik abinda suke cewa dukiyan da ba a san mai ita ba dukiyar da ba a san me ita ba kuma shine abun da ake yi da ita shine ana sadaka ne da ita ba ci ake yi ba a'a za ka yi sadaka ne da ita wa wani Allah madauka da niyan Allah madaukakin sarki ya kai wa shi mai wannan kayan ladan wannan shine abun da ya hau kanka musamman a fatawan eh, al Khamenei taban da kuma da yawa daga cikin ai sun tafi akan wannan fatawa din sannan wannan ita ce mas'alar mu ta uku sannan sai mas'alar mu ta hudu da zai zama na cewa misali kamar yadda muka sani a Najeriya ko a wasu ƙasashe ma da yawa za ka iya samun a gida ɗaya mahaifi yana da 'ya'ya wasu 'yan shi'a ne wasu la'alla 'yan izala ne wasu kuma 'yan ɗariƙa ne to sai zama na cewa mahaifinku da ya tashi wafati da ya tashi rasuwa ya yi wasiyan cewa in ya mutu a sanya masa likkafanin da 'yan shi'a suke amfani da shi kamar yadda muka sani likafanin da 'yan shi'a ke amfani da shi akwai rubutu na addu'o'i da kuma wasu wasu ba'azi na ayoyi a jiki wadda muna da ruwayoyi daga a'immatu ahlul bait alaihi salam wadda suka tabbatar mana da cewa ingantattun ruwayoyi wanda suka tabbatar mana da cewa wannan addu'o'in ko waɗannan ayoyin da za a rubuta a likafani a sa mutum a cikin kabarinsa da su suna da matukar amfani a gare shi wannan a muhallinsa insha Allah ta'ala za mu yi magana a kansa. amma yanzu muna magana ne akan wannan matsala din in ya zama na cewa mahaifinku ya yi wasiya da a sa masa wannan eh, likafani din to kamar yadda kuka ba da misali shine ba ku kadai bane ba yan shi'a bane gaba ɗaya ƴaƴansa kaga in dama yan shi'a ne gaba ɗaya ƴaƴansa baka da matsala kawai sa masa za a yi a kai shi Allah ya ji kansa da rahama ya karbi uzurinsa to matsalan da muke magana kanta ta shine ba kai kadai bane dan shi'a ko ba ku kadai bane yan shi'a cikin yayan bayan ya rasu sai wasu daga cikin yayan suka tada bori suka ce ba zai taba yiwa a sawa mahaifinsu likafanin yan shi'a ba ba zai yiwu ba kuka dage kuka cije suka ki to yanzu wannan sai Allah ma suka ce to sai dai a sa masa likafani biyu su su sa nasu wanda su eh, suke sawa ba tare da addu'a ba ba tare da komai ba kuma sai ku zo ku sa masa naku sai zama likafani biyu kenan to irin wannan matsala ɗin, in wannan rigima din ya faru yaya mutum zai yi matsala ta farko shine in dai ya yi wasiyan cewa a sa masa wannan likafanin to a matsayin ku na 'ya'yansa aiwatar da wasiya wajibi ne aiwatar da wasiya wajibi ne don haka dole ku yi iya ƙoƙarinku da duk abun da za ku iya domin ku ga cewa an aiwatar da wasiyan wannan mahaifi naku bai zama kun bar shi ba tare da an aiwatar da wannan wasiya ɗin ba wannan na farko kenan inda wadda za ku yi wa magana za su ji maganansu su waɗancan 'ya'yan kenan sai ku yi musu magana almuhim shi ne a aiwatar da wannan wasiya ɗin a sanya masa likkafani ɗin saboda aiwatar da wasiya wajibi ne in dai ba saɓon Allah ne mutum ya yi wasiya to dole ne a aiwatar da wannan wasiya din wanda a muhallinsa sai dai abun da ya shafi gado shi kuma mutum yana da daman ya yi wasiya ne a ɗaya bisa uku kawai na dukiyan da ya bari to wannan ba maganan gado muke ba yanzu dole ne dai ku a matsayin ku ku iya kokarin ku ya zama an aiwatar da wannan wasiya din koda koda kuwa za a aiwatar da wannan wasiya din ne ta hanyar sa masa likafani guda biyu in suka ce sai dai a sa masa likafani biyu to ya halatta za ku za su iya sa nasu kuma sai ku sa masa naku sannan kuma mu bi shi da addu'a baki daya Allah ya ji kansa Allah kuma ya yi masa rahama insha Allah ta'ala waɗannan su ne matsalolin da za mu tattauna a yau a kansu wadda kuma ga sunan mun tattauna din da yardan Allah madaukakin sarki mun kuma san hukuncin da yake kansu dan haka yana da matukar muhimmanci mutum ya kiyaye duk wani abun da zai aikata in dai bai san hukuncin Allah akan wannan aiki ba to dole ne ya tsaya ya bincika ya san hukuncin Allah kafin sai ya aiwatar saboda kar ya zama cewa ya sa kansa a fitina yana aiki bisa jahilci sabanin kuma yana da yadda zai ya samu ilimi akan abun wannan haramun ne bai halatta ba don haka muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu baki daya ya kuma karbi dukkan mu ya biya mana dukkanin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh